ana shirin yi wa Sheikh Idris irin abin da aka yi wa Abdul Jabbar. Sunu Sulamido ya bayyana babbar matsalar Najeriya. Tufa, maganar Abdul Jabbar ta wuce wata kuma tana shirin dawowa akan Sheikh Idris Abdul Aziz Bauchi, inda tsohon kwamishinan harkokin addini na Kano Baba Impossible ya nemi malamai su yi wa Sheikh Idris irin abin da suka yi wa Abdul Jabbar a Kano.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 in ko ba haka mutu da wata manufa a ciki Ganar da gaske ne cikin duk abin da babu wanda yake iya yi sai Allah to kar a nemi taimakon kowa a nemi taimakon Allah to. wannan ita ce baba impossible ka zo in karantar da kai to lamari da ya zafi ana nema a maimaita makamacin abin da ya faru akan Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara inda tsohon kwamishinan harkokin addini na Kano Muhammad Tahar Adamu Baba Impossible ya assaso maganar. Baba Impossible ya ce, in dai har malamai ba su haɗa ƙarfi da ƙarfe sun yi maganin Sheikh Idris ba, to tabbas akwai wata manufa a ƙasa akan abin da suka yi wa Abdul Jabbar ba wai don Allah suka yi ba. To a zahirin gaskiya dai wannan magana da Sheikh Idris ya faɗa ta cewa baya neman taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganar ta ya mutsa hazo sosai wanda a halin yanzu ma babu abin da ake cece kuce a kansa kamar wannan maganar. sai dai kuma wani abu da ya ɗauki hankali magana ta tattara ta koma ta ɓangaranci ma'ana dai kusan duk wani ɗan izala idan zai yi magana to zai goyi bayan shak idris ne babu ma wani malamin izala da ya fito yi magana wanda bai goyi bayan shak idris ɗin ba. a takaice dai gaba ɗaya malamin azala sun tattara akan fahimta guda ɗaya cewa tabbas da gaske ne bai kamata a ce mutum ya nemi taimakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wato dai a fahimtar su neman taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba komai bane face shirka don haka kuma za mu iya cewa duk wani musulmi ya san menene hukuncin shirka a addini domin Allah ma subhanahu wataala a cikin alkur'ani ya faɗa cewa yana gafartawa akan duk abin da aka yi masa amma banda shirka ma'ana dai duk wanda ya shirka ko sau ɗaya ne kuma har ya mutu bai tuba ba to shi da rahamar Allah sun yi hannun riga wato dai babu shi babu rahamar Allah. to abin da ya sa na ce wannan abu ya canza salo ya koma na bangaranci shine su kuma gaba ɗaya bangaren tijjaniya sun tafi akan cewa Sheikh Idris ya tafka kuskure kuma babu komai a cikin maganarsa face tsantsar jahilci kuma yawancin malaman na tijjaniya suna kafa hujja ne akan wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin alkiyama wato hadisin da annabi ya bada labari akan ceto wato hadisin nan wanda a ranar tashin alkiyama a lokacin da ake tsaka da tashin hankali an matso da rana ƙasa-ƙasa tana gasa kwakwalwar mutane za a ɗunguma a tafi gurin annabi adam akan ceto ma'ana mutane za su je su nemi annabi adam akan cewa ya roƙa musu ceto a gurin Allah subhanahu ta'ala annabi adam zai ce ina ba zai iya ba sai dai su tafi gurin annabi nuhu daga nan idan mutane suka je gurin annabi nuhu shi ma za su nemi ya je ya roƙa musu allah akan ceto annabi nuhu shi ma zai ce san ba zai iya ba sai dai su tafi gurin annabi ibrahim shi ma idan aka je gurin annabi ibrahim zai ce ina wannan ba aikinsa ba ne a je gurin annabi musa daga nan shi ma annabi musa idan aka je gurinsa sai ya ce a'a a je gurin annabi isa daga ƙarshe idan aka je gurin annabi isa annabi isa zai gaya wa mutane cewa ai babu wanda ya sayi muku wannan aiki a yanzu babu wanda ya isa ya tunkari allah a wannan lokacin saboda tsananin fushin da allah ya yi sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to daga nan ne fa za a tattara a tafi gurin mai gayya mai aiki abul qasim mai gaskiya abin gaskatawa shugaban da babu kamar sa a duniya da lahira sallallahu alaihi wasallam daga nan annabi zai ce tabbas wannan rana ta ce to malaman tijjaniya sun ce ko anan taimakon annabi aka nema ko kuma taimakon wa ma'ana dai idan ka ce babu kyau a nemi taimakon annabi to a ranar lahira ma kar ka nemi taimakon nasa to shi dai Sheikh Idris Bauchi yana nan akan bakarsa cewa neman taimakon manzon Allah shirka ne kuma ya ce duk malamin da zai yi mukabala da shi akan wannan to a shirye yake a kowane lokaci to ni yanzu ina neman duk wani wanda za mu mukabala da shi akan wannan in yana kaunan Allah ya fito in bai fito ba Allah tsine masa albarka sharadi kawai ɗaya nake kafawa sharadi ne ku tsaya ku je shi sharadi ɗaya ne tak bayan shi ba wani abu shine wanda za mu mukabalan da shi ya zanto yana da ilimi ya isa ba don dan neman a san shi ba a ce ai yayi mukabala da Dr. Idris ba ba wannan sharan nake so ba ra'asul jarima nake so ko mai kama da shi ba dan bana biyu ba ba wani mara kunya munafiki da karatu ma bai ishe shi ba wannan na bashi da su attan shawi sai ka sharadi na wanda ya isa ayi muƙabalan da shi akan ana neman taimakon manzon Allah in an shiga musiba ko ma wani annabi ko ba ta abuɗe take billahi alladhi ko dare ko rana abuɗe take To da farko shi da Sheikh Idris ba dan Kano bane, dan jihar Bauchi ne, ba kamar Abdul Jabbar ba da yake shi dan Kano ne. Dan haka wannan kira na Baba Impossible sai dai tafi zuwa ga malaman jihar Bauchi ko kuma wasu daga cikin malaman Najeriya. sannan kuma idan ma za a yi muƙabalar to sai dai a ce za a yi muƙabala tsakanin izala da tijjaniya domin duk malamin izala sun gamsu kuma sun yarda akan magana shek idris din cewa ba a neman taimako a gurin manzon allah sallallahu alaihi wasallam su kuma malaman tijjaniya gaba ɗayansu sun barranta wato ba su yarda ba da wannan magana ta shek idris to wannan dai kenan a wani labarin namu kuma tsohon sarkin kano muhammadu sunusi lamida na biyu ya bayyana mecece babbar matsalar najeriya a lokacin da yake gabatar da wani jawabi a garin lagos Kalifan ɗarikar Tijjaniya kuma tsohon sarkin Kano Muhammadu Sunusi Lamida na biyu ya yi magana cikin yanayin damuwa cewa Najeriya a yanzu tana fama da rarrabuwar kai saboda ƙabilanci da kuma bambancin addini kuma ya ce matsalar ta faro ne tun bayan yakin biyafara sama da shekaru hamsin da suka wuce. tsohon sarkin na kano ya ce ba na tunanin najeriya ta taɓa kasancewa a mawuyacin yanayi kamar yanzu tun bayan yakin basasa muna da ƙalubale game da aikin gina ƙasar nan sunusu lamido a gurin gabatar da jawabin nasa ya ƙara da cewa muna da tattalin arziki da ke fuskantar taɓarɓarewa kuma abin takaici da alama muna fama da ƙarancin shugabanci na gari to a halin yanzu dai mulkin shugaba buhari ya ƙare kuma bola ahmad tinubu shine ke kaf da ɗarewa kan kujerar mulkin da fatan allah ya sa ya zama alkhairi ga mutanen najeriya baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullah sunana abdullahi yunus shugaban cibiyar magani na kashful Aliyu.